Allah ka nuna mana gaskiya Allah kuma ka ba mu ikon binta ya Allah Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata ɗan uwa a gurguje abu ne wanda bai ɓuya ga kowa ba inda yana hawa social media musamman facebook akwai wata ta taɓurza da ta gudana wanda ga dukkanin mai hankali cikin mabiya ɗariƙa wanda yake yi saboda Allah to ya kamata ya bar tafiyar ɗariƙa ga wanda ya riƙi wa'annan shehunai ababen koyi jagorori cikin tafiyarsa waɗanda yake ganin cewa su za su kai shi zuwa ga Allah wanda yake yi saboda Allah ya kamata daidai wannan gabar a ce ya bar su saboda gazawarsu ta bayyana gazawan mabiyansu ta bayyana gazawan masu ra'ayinsu ta bayyana akwai wata tataɓarza da ta gudana dangane da ɗaya daga cikin sha'irai malam usman mai dubin isa wanda wani ya zo daga Gombe ya ce wai yana neman Malam Usman za su zauna wanda 'yan ɗariƙa sun firgita matuƙar firgita hankalinsu ya tashi daga yadda suka ga Malam Anas da Malam Kakisu da ni alkanwi a cikin mota mun sa baki a cikin wannan qadiyya tun daga wannan lokaci hankalin yan dariƙa ya tashi suka shiga suka shiga cikin firgici suka shiga cikin imuwa suka suka shiga cikin tsoro saboda abin da suke tsammani shine za mu mara wa malam Usman mai dubun isa su kuma sun san a ɗariƙa babu sa'anninmu wanda za su iya zama mu zauna su kare shi wannan ya sa hankalinsu ya tashi suka shiga cikin tsoro wanda wannan ya sa shi barhaman gomban bai ga mun sa baki sai ya sasaɗa ya dudduka ya sammako ya fice daga kano wanda kash firgita ya yi mu ai bura mu sa baki ba malam anas da ya ce ya karɓa ai ba lallai ne malam usman ɗin ya yadda ba ba lallai ne shi malam usman mai dubin isa ya yadda ba ai malam anas dai ya faɗi ya ce ya karɓa wannan ya tayan muku da hankali kuka shiga cikin imuwa da tsoro haka suka turo wani shi ma daga nan gombe wai hafiz maddubo yake ya zo ya ringa surutu ya ringa cika baki ya ringa kiran sunana amma sai dai kash wallahi da muka haɗu da shi sai ban tausayi kashi sai na ga ashe ba zai iya ba ai hafiz maddubu wallahi na rantse da zatin Allah ba da ɗariƙa ta haifa da za mu sa shi wa afifi ya kwace shi wallahi ba ta haife shi ba kuma ba wai ina faɗi ba ne don na kai ni yaro ne na can ƙasa a cikin tafiyar sunna cikin ɗaliban sunna wallahi amma shehu bai haifi jika ko ɗa da ya isa ya kwace shi in muka sa shi a fefe ba wallahi babu wannan ina faɗi ne ba wai don alfahari ba ina faɗi ne dangane da haƙiƙanin al'amarin ai ganganci kai ganganci kai batan hanya kai har alkanawi ya zo ya ce wai gashe wa a kazo ka zo kwace shi wai kazo. baka yi shawara da su jahilin furob ba inda ka yi shawara da su za su gaya ma kakkaji inda ka yi shawara da jahilin furob za su ce ma kakkaji za su ce ma kakka kuskura ka da hanyar alkanawi saboda sun san da na san su ma sai kai ganganci ka fito kuma da muka haɗu da kai sai na ringa jin tausayinka wato batan kake yi amma ba za ka iya kara batan ba aƙidar kake amma ba za ka iya bata kariya ba san shiwon kake amma ba za ka iya ƙwatarsa ba kaga in ni ne kai wallahi daga ranar na daina bin sa wallahi in ni ne kai daga ranar na fita daga tafiyar saboda ni din dalili nake bi wallahi duk abin da ba zan iya kare shi a gaban bawan Allah ba wallahi ba zan je wa Allah da shi ba ba zan je ba saboda na san in na je gaban Allah lallai maganar dalili ne maganar hujja saboda Allah ya aiko min manzanni saboda Allah kafan hujja Allah ya ce wa rusulan mubashirina wa munzirina li Allah yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul manzanni ne masu gargaɗi da bishara saboda bayi kada ya zamanto suna da wujja ga Allah bayan ya aiko manzanni wallahi inni ne daga ranan na daina hanyar daga ranan na daina bin shehu daga ranan na fita daga cikin ɗarika saboda ina addini ne na wujja ina addini ne na dalili amma sai dai kash guba ta bid'a ba lallai ta sake ka ba sai dai kash miki na ɓata ba lallai ya bakka ba shi yasa dai a gurguje abin na yi mamakinsa Allah na yi mamakin abin abin abin takaici abin abin takaici abin abin takaici kana bata ba za ka iya kara batan ba kuma wai ba za ka babbatan ba ni ba na haka Allah ba na haka ne kuma abin tausayi kai fa ka ringa kiran sunana kai ka ringa kiran sunan alkanawi ka ringa cewa na zo amma sai gashi na zo ka kasa komai sai gashi wa'insu 'yan ɗariƙa sun zo sun kasa ƙwatar shehu wannan ai tozarci ne wa shehu wannan ai tozarci ne wa ɗariƙa ga shewa a fefe amma ya, ya kasa kwatuwa mabiyansa sun kasa kare shi to wannan wanda mabiyansa ba za su iya kare shi ba shi ma ba zai iya kare kansa ba shi za ka rika a matsayin majibincin al'amarinka koma bayan Allah har gazawarsa ta bayyana gazawarsa ta bayyana kasawarsa ta bayyana kuma wai kutubi ne fa kutubi ne gausi ne duk wani alkhairi ta hannunsa ake samu fala yasilu ila alkhalqi shay'un ka'inan ma kana illa bi hukmil qutubi wa tanfidihi fa haka shi tijjani ya faɗi cikin haqiqatul qutbaniyya cikin jawahirul ma'ani yace babu abin da zai kai zuwa ga halitta sai ta hannun shehu sai shehu ya zartar amma yanzu ga shehu a fefe ga shehu a fefe an kasa kwatarsa wannan kadai ga mai hankali ya ishe ka kasan shehu ya gaza shehu ya kasa kuma an kasa kwatarsa tsaya in dan sa gurin da ka ringa ambata sunana kuma kun san wani abu da zai dan ba ku mamaki jahilan prop ɗin din mukabala su kai sun ta cewa za a gama da wanda ya gagare su za a yi maganin wanda ya rike musu makogaro hashiyarin su kai jahilan prop sai dai kash ya sha kashi sai dai kash shehu ya tozarta tsaya in sa musu su gani wallahi sunana ya ringa ambata ya ku ji kuma gashi barhama akan shehu ibrahim duk abun da ya dami malam anas da malam alkanabi akan abun da ya shafi shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ni ma na amsa goron gayyar idan bai ina ma ina ma da anas din da nake bugawa da shehu ibrahim sale ina yake ya gudu ne kai ma alkalami da kace ba za ta mukabala ba yanzu ka zo tambayar kenan tukuna to mallam alkalami shi ke nan tambaye ka zan kyale zan kyale yawwa mar yau mar na ya kyalen mu buga Malam Muhammad. Zan sake karanto topic. kamar yadda na faɗi shehu ibrahim gashi a cikin jawahirar rasa'il a cikin jawahirar rasa'il gashi juzi'i na biyu malam muhammad in ka duba cikin shafi na hamsin da takwas shehu ibrahim ya kawo wannan ya ce waya ƙulu fi hadisin akhar sa'annan allah yana faɗi cikin wani hadisi daban iza a hababtuhu kuntu iza a hababtuhu in na so shi shi bawan kuntu Husaina shi. Shehu Ibrahim ya kawo wannan hadisin muna so mu san shi a musulunci yake ko a aqida komai Allah Allah yana zama bawa kafirci aka samu wannan hadisin gashi zan ƙara maimaita shi a cikin kashiful albasi gashi an faida faidatul khatmi abul Abbas shi ma gashi cikin shafi na ɗari cikin shafi na ɗari da goma sha ɗaya gashi shehu ibrahim ya ƙara maimaita wannan hadisin gashi inda yake cewa wa qala wai Allah madaukaki yace fa iza ahabbtuhu kuntuhu wai Allah yace in na so shi shi bawa sai na zama shi kaji Allah ya zama bawa jama'a musulmi shehu ibrahim yace allah yana zama bawa musulmai da littafin kuma da ya faɗi sa'an ya zo ya faɗi a cikin firiya da tafsir karara yace da Allah da bawa suna haɗewa su zama abu ɗaya gashi cikin firiya da tafsir kun ga cikin mujalladi na hudu eh. gashi in muka duba cikin shafi na ɗari uku da tamanin ku tsaya ku ga inda shehu yace da Allah da bawa ana haɗewa a zama abu guda kin sa wannan ba musulunci bane gashi inda yake cewa wa idastamarra ala zalika in mutum ya ci gaba akan haka ya shuɗe akan haka wasala zai kai ila halacin zuwa wani hali in ji shehu ya kunu zikiru wa zakiru wal mazkuru wahidan da zikirin da kake yi da kai mutum wanda kake zikiri da Allah da kake wa zikirin za ku zama abu ɗaya haka kuma ya faɗi cikin asirul akbar cikin fasulun fasulun fi jazbiha wal jazbu huwa al wusul wal fana'u wal fathu ya kawo ayoyin Allah ya murka su irin su yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbit irin su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irin su kullu shay'in halikun illa wajha irin su qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa ai yace wa fil hadisi al-qudsi a cikin hadisi qudsi wanda Allah ya fi in Shehu Ibrahim yace la yazalu abdi ya la zalu abdi yataqarrabu ilayya bi in inji shehu hatta uhibbahu fa iza tuhu kuntu shehu yace in Allah ya so ba shi Allah sa haɗe sai ya zama bawa to wannan kafirci ne a musuluncin mu akwai waɗansu karatuttuka da ke goyon bayan wannan yanzu a shi lokaci dai ya kare ina wannan hadisin yake muna Malam Hafiz muna jin ka. To na. <laughs> Wato Malam Muhammad kana ji? Na'am. Wato Malam Alkanar yana dan ban dariya ne. Iko Allah. Wato ya zama kamar wato kinkiya ce da kuran da fatan kura. To wannan shine sako wanda na isar wa su waɗannan mutane guda uku da Malam Anas da Malam Sani Alkanawi da kuma kaki ku in ban manta sunan ba na amsa goron malam eh, gayyan malam sani alkanawi ina malam anas din ya je da su tun da shi ya ce za a yi kuma na amsa da shi za a yi <laughs> wane mutum wane mutum ai ganganci kai ka biyu na tabbata yanzu kana can kana da na sani na tabbata yanzu kana can kana cizon yatsa a tabbata yanzu kana can kana yanke shawara ba za ka ƙara wannan gangancin ba nan gaba ka tara alkanawi a tabbata baka sanni bane shi yasa ai ka zo wallahi baka sanni bane inda kuma kayi shawara da jahilin prop da rasu su gaya ma kakka kuskura ka bi wannan hanyar saboda sun san wannan hanyar ba ta bullewa wallahi sun san ba ta bullewa inda za ka tambayi baba jahilan prop da ta gaya ma yanda alkanawi yake eh tsaya ka ji jaki ba ka jin ba ma ka ji abin da yake akwai wani malami da ke da ke kira shi eh, sunan shi alkanawi dole sai ya kira mana na problem na kira mana dan mana ya kai ka tanka shi magana kawai nake so in ga malam kenan Malam Jan Alkanawi ya kira in kana program wai don Allah shawarar shi kaka doke kaka da ka amsa kira Alkanawi na Najeriya da ka san Okay a Najeriya a Najeriya yake Alkanawi yana bata program a Najeriya yake eh shi yana gane ni yana kuma sauraron ka ko yana sauraron program ka ya zan yin sanki shi tunda ba masu kira suna da yawa irin wannan yan kira dole ba za ka ce ba za ka ɗauki kwa ba tunda kai baka san shi ba kuma in ya eh. ɗauka ba wani ya san alkanawi yana cikin yan salafiyar nan na Najeriya oh. shi ya malami alkanawi na to kuma kashi a gane a'a shi wanda ya kiran ga a gane yake wai yana ba ka samuna ne idan kana program in alkanawi ya kira oh. ka bar tanka alkanawi shi alkanawi eh. na na Najeriya da yake program na wahabiya wallahi ka san da yake yawanci waɗanda suke a wahabiyancin ba gani ka san idan kana program ba ka san wanda zai kira ba kuma tun da kai ba sanin mutum kai ba na in ya kira ka san shi ne wani to to shi ne amma da haka insha Allah wannan shi dama mu muka ji akwai program inda muke so wannan ka yaran alkanawi da shi aka fara zancen tun da shi albarkacin na san shi na an mai kaga waɗannan yara yan izala guda biyu ɗaya daga cikin su dai Allah ya sharrafa shi da cewa mun san shi Allah ya girmama shi ta hanyar mun san shi saboda ya yi zama da ɗaya daga cikin 'yan uwanmu malam junaidu sun zauna tare da shi to a lokacin albarkacin malam Junaidu ya sa an dan san fiskansa wani yaro mai suna alkanawi da sauransu haka to amma shi ɗaya yaron da ake magana a kansa mai suna hamisu ne ko wane ne ban rike ban san shi ba ban san ya fiskarsa take ba ban san ya kalarsa yake ba ban san ya mustawansa addini yake ba bani da alaka da shi amma tun da shi ma ya gwada yana da kwanci zai iya tattauna da mu labas har yana cewa kamar shi alkanawi yana magana kamar ko shi alkanawin ne ko ɗaya daga cikinsu su wai yayi karatu a jami'ar Faisal da take ba bid'a bane ka fahimta ta yanda kuma alkarawi in yanda so ya fahimci magana shi Ibrahim yanzu ne gidi a gurin alkarawi me ne bid'a kuma duk a bata ce to in duk a bata ne a gurin malaman ka alkarawi da gurin ka to tambayar da muke in da ma alkarawi ya shigo ko <laughs> na kai ka bana ke shi kawai na rasa menene ne ke ciki ne menene inda alkalawi ya zo in da daga rauni ya zo kowa na gani ah, a sauke shi a sauke shi wannan bakin ciki da ni na kasa mene ne? kowa zai zai tambaya amma in da daga rauni da ya zo a ah, kowa a sauke shi kawai ban gane ko wallahi ba ma na basu kaɗai ba wallahi ba shi kaɗai ba jama'a ka ku ga laifi ma na basu kaɗai A ah, wallahi ba ma na basu kaɗai ba Shirka wayannan hankali ne na masu ilimi gaskiya ina so in tambaya malam garba kai nake mun me me me yasa menene ban gane ba wallahi ba gane ba sai malam garba to shi yasa kamar yadda nake gaya ma wato eh, batan hanya batan eh, hanya batan hanya kai ka san da ba ya shigo a ah, sauke shi a sauke shi me yasa menene dan kome kamar lumban gaba ɗaya me yasa to kaji ko kuma abin da zai ba ku mamaki shine wannan jahilin prop din wannan jahilin prop lokacin da shi wancan ya fito sun zaci cewa ga wanda zai yi maganin alkanawi har da yarin din yin muƙabalar su jahilan prop a pejin su har da yarin din muƙabalar sun zaci cewa za a zo ƙarshen alkanawi wala ko shehu ne ya dawo wallahi alkanawi ya gagare shi ko shehu ne zai dawo ya zauna a tattauna in dai ba zage-zage za a yi ko duka ba saboda yana da ƙwanji haka babba ne in dai ba duka za a yi ba faɗi ne da baki mas'ala ce ilmiya za a tattauna wala ko shehu ne ya da muka zauna wallahi ba inda za shi ƙarewa kenan to shi sa magana ake ta karatu za yanzu in nuna muku wallahi jahilan prof har yarin ɗin muƙabala su kai su a zatansu shikenan a'a za a zo a yi maganin alkanawi kai wafa sun goge ta ina zuwa dan Allah a <laughs> wallahi sun goge ta kai sun goge mukabalar. da Allah ku tsaya ai na yi screenshot sun goge mukabalar, sun goge ta <laughs> sun goge ta jahilan furok wallahi sun goge ta a sun goge ta fa hmm. sun goge ta kai kan ba sun goge ta ba tsaya mu je ina zuwa eh, dawa ya gaya muku dawa ya gaya muku ai wallahi kai wannan batan ko wallahi dariƙa bata haifi wanda zai kare shi ba wallahi kuma magana ce ta karatu Eh, ina zuwa Allah sun goge ta to ku karan kanku kun ji ba nasara ko da irin mamakin nan suke yi irin to za a zo a yi maganin alkanawi ko ha ha ai samun wanda zai yi maganin alkanawi eh, samun wanda zai yi maganin alkanawi samun wanda zai yi maganin alkanawi al'amari ne mai girma al'amari ne mai girma samun wanda zai maganin alkanawi ba ya sun goge shi to wannan ne yake nuna cewa ba ku samu nasara ba wannan ne ke nuna cewa ba ku samu nasara ba saboda inda kun samu nasara da ba za ku taɓa gogewa ba eh, a fejin jahilin prop a fejin jahilin prof suka sharing ta amma kaga yanzu sun goge wato da a ce alkanawi ya sha kashi za ku bashi ko amma da yake yanzu wancan wanda kuka turo ne da kuna munna kila za a yi maganin wanda ya gagare ku ko eh, sai kuma kuka ji ba daɗi Allah ya sun goge shi sun goge shi amma wa na yi screenshot fa Wa na yi screenshot din abin zan duba a hankali eh, amma uwana yi screenshot zan duba a hankali wato sun ji jiki eh sun ji jiki eh to la gwara ma ku babbata amma dai kan ba ku da wanda ya isa zo ya kare wannan batan babu kuma shehu ne na sa a fefe shehu na sa a fefe shine wannan hadisin na fa'iza ahbabtuhu kuntuhu bashi hadisi ne na masu aqida kowa Allah Allah zai zama bawa ku zo ku kare shehu ina wannan hadisin yake cikin littattafan musulunci ai akwai masadir akwai almasadir asliya ai dukkanin wani hadisi in za ka yi azuminsa zuwa ga usul cikin wa'ancan masadir ɗin za ka yi tahrijinsa dole kamar yadda shi zuwa ga usul to wannan shi hadisin daga ina ya fito fa'iza a hababtuhu kuntuhu daga ina ya fito shi ne fa abin fa da aka sa shehu kawai a fefe ina shehu ya samu wannan ruwaya sammu na rijalakum al-isnadu min ad-dini laula al-isnadu qala man sha'a ma sha'a nahnu ummatul isnadi al isnadu silahul mu'min eh. al isnadu silahul mu'min makami ne na mumini ina isnadin daga ina shehu ya samo wannan fa iza ahbabtuhu kuntuhu ina ya samo shi shine fa kawai challenge din ba ake wa duniyar dariƙa kakaf ko ko a kowace ƙasa kake shine challenging din ga shehu a makata an rike shehu ina ya samo fa'iza ahbabtu hukuntu ina ya samo shi shine fa kawai abin fa da aka yi muku wannan fa kuka turo wani da ya juta ya juta kuma ka san wani abu abin da zai baka takaici ya fa san ko da wa zai na farko shi ya kira na <laughs> bayan ya yi kirana da kansa ya yi kirana bayan ya yi kirana da kansa sa'an nan kuma na fito na yi bidiyo na ce ina gayyatarsa ba ma la'anas ne fa ya gayyace shi ba ba ni ne na gayyace shi na fito na yi bidiyo sannan na ba shi nambar da zai kirawo isha fm ne postin ɗin nambar na ce ga nambar da zai nemi mai feji ya ɗau wannan nambar da ya ɗau wannan namba ya kiran mai fejin da kansa ya tura masa da odiyo ya ce ni ne wanda alkanawi ya nema ya ce in zo wannan fejin don haka na amsa gani sannan kafin mu hau na gan shi fa gashi ya ganni ya san da ni zai zauna bai ce ina malam Anas ba sai da yaji ji an karanto fa'iza a tuhu kuntuhu kare shehu ga shehu a makata zo ka kawo inda shehu ya samo kuntuhu kawai sai ya kidime ya ringa wuridi na malam anas sunan malam anas ya ringa ja kamar wuridi to yanzu ma tsaya in ƙara wani sa shehun a fefe eh, wannan dai fa'iza a tuhu kuntuhu ba shi ko to tsayan ƙara sa shi wa afifi eh, fa iza ahbabtuhu kuntuhu ko babu shi to tsaya an ƙara sa shi wa afifi mabiyin shehu ko ka san shehu Ibrahim ya ce ambatan shehu Tijjani cikin Ramadana ya fi salatin annabi ambatan shehu tijjani tarihin shehu tijjani ba da labarinsa tattaunawa game da shi ya fi la ilaha illallah cikin ramadana ko ka san shehu ibrahim ya ce ba da tarihin shehu tijjani ya fi istighfari ko ka san shehu ibrahim ya ce tarihin shehu tijjani cikin ramadana ya fi dukkanin wani wuridi da za ka yi? da Allah ku zo ku kwaci shehu a nan kuma zan nuna wajen gashi zan nuna wajen gashi da Allah ku zo ku kwaci shehu dan Allah ku zo ku kwaci shehu dan Allah ko dai ku babbata amma dai ya kamata ku zo ku kwace shi ya kamata ku zo ku kwaci shehu ba da tarihin shehu tijjani cikin ramadana ya fi salatin annabi ya fi istighfari ya fi hailala eh, ya fi hailala Don Allah ga shi ku zo ku ɓaci shehu don Allah gashi zan karantu wannan ma na sa shehu a fefe don Allah ku zo Don Allah wancan dai fa iza a habibtuhu babu shi in kuma akwai shi to in ka hawo na baka bonus ne na baka ka zo ka kawo min inda yake fa iza ahabbtu hukuntu din nan ka zo ka kawo min ina shehu ya same shi waye rawaito shi ina isnadin sa me ingancin sa sammu na rijalaku al isnadu min ad-din laula al isnadu qala man sha'a ma sha'a na baku bonus kaga dai kun ji dai ai muƙabala kun ji yanda ta karki kaga ai ya kamata a ce kun yi isti'dadi ina sanan na dan baku tazarar kwana daya saboda ku samu damar bincike ku samu fa iza ahbabtuhu kuntuhu to amma tsaya an ƙara baku wani gashi inda shehun ya faɗi gashi kaga wannan jawahirin rasa'il ne ka gan na shehu ibrahim jawahirin rasa'il ka gan shi ko eh to gashi duk zantukan shehu ibrahim ne in ka duba cikin shafi na 69 kaga shafi na 69 juz'i na ɗaya gashi abin da shehu yake cewa shehu yace wa alaikum bil muhadasati fi sha'anil khatimi at-tijani yace wa alaikum ina umarta ku inji shehu ibrahim bil muhadasati da tattaunawa fi sha'anil khatimi cikin sha'anin cikamakin waliyai Tijjani, shehu tijjani ma'a ahbabikum tare da masoyanku ku ringa tattaunawa fahiya ita tattaunawar almuhadasa din kenan fahiya ita tattaunawar afdalu min jami'il auradi ta fi dukkanin wurdai kakaf khususan musamman ma wurdan da za a yi fi ramadana cikin ramadana kaga fahiya afdalu min jami'il aurad daga cikin aurad akwai la ilaha illallah to bada tarihin shehu tijjani ya fi kai ta la ilaha illallah cikin ramadana daga cikin jami'il aurad din nan min jami'il aurad din nan akwai salatin annabi to tarihin shehu tijjani ya fi salatin annabi akwai istighfari to ka ringa bada labari an haifi shehu tijjani kaza shehu tijjani ya yi karama kaza an je ya yi kaza ya yi kaza ya yi duk kai ta to ya fi ka zauna kana la ilaha illallah a cikin ramadana ya fi ka zauna kana la ilaha illallah a cikin ramadana tattaunawa game da shehu eh, ya fi kai ta la ilaha illallah a cikin ramadana ya fi kai ta salatin annaba a cikin ramadana ya fi kai ta istigifari a cikin ramadana kawai ka zauna kana ai shehu tijjani ya yi karama kaza ya yi tafiya wani gari kaza an yi kaza an yi kaza ya fi ka zauna kai ta la ilaha illallahu cikin ramadana kai har da karatun qur'ani don cewa yi min jami'il auradi da ka ba da tarihin shehu tijjani da ka karanta alqur'ani to gwara ka ba da tarihin shehu tijjani ya fi karatun qur'ani cikin ramadana don cewa yi fahiya afdalu min jami'il auradi al-aurad jam'u wurd an gane jam'u wurd wuridi shine wanda zaka sa abin da zaka sa an gane ka ringa yin sa ka ringa yi na la ilaha illallahu na istighfari na salatin annabi shine aurad din eh su ne aurat ɗin to ka zauna kana ta ba da labarin shehu tijjani cikin watan ramadana da Allah ku zo ku kara wannan magana eh don eh, haka yanzu za ka iya yin magana kan abu biyu in ka ga dama in ma dai kai magana fa'iza a hababtuhu kuntuhu eh shi dai hafiz maddibo ya kasa ya kasa kwatar eh ya kasa kwatashe hafiz Madibo ya kasa kwatashe wa a eh, ya kasa kuma kuma kun kasa wannan ya tabbata a idan duniya duk mai hankali ya san an kasa duk mai basira ya san an kasa eh kai mahaukaci sabon kamu ma ya san an kasa kwatashe fa iza ahbabtuhu kuntuhu na shi ya samu shi mai ingancinsa wa ya rawaito shi wani littafi ne masdari za mu samu hadisi amma ga shi shehu ya ce ai Allah ne ya faɗi a wani waje Allah ya faɗi a ina ne Allah ya faɗi eh da Allah ɗan ɗariƙa ku zo ku gaya mana ina shehu ko shehu ne ya haɗu da Allah ko da yake gaskiya ne kun faɗi fa mutum ba zai cika ba cikakken walihi in ji shehu sai yana karɓa daga Allah direct ina jin Allah ne ya gaya masa duk yanda aka yanda shehu Ibrahim ya ka cikin kashifin albasi ina jin shi da Allah ɗin ya gaya masa dan ya ce shi mutum ba zai cika ba a mataki na ilimi sai yana karɓa daga Allah direct eh ko dai na nuna muku wajen ku gani wallahi haka ya ce. to ina jin shi da Allah ya gaya masa fa iza ahbabtu kuntu ba daga manzo Allah aka rawaito ba in daga manzo Allah aka rawaito wa ya rawaito me ingancin sa ina za mu same shi ina isnadin sa eh sammu na rijalakum al isnadu min ad-din ina jin tabbas da shehu da Allah aka tattauna Allah ya gaya wa shehu fa iza ahbabtuhu hukuntu dan shehu ne ya faɗi kamar yanda yake can cikin kashiful albasi ina faɗi an faidatul khatimi abul abbasi yace annar rajula la yakmulu fi maqamil ilmi hatta yakuna ilmuhu an Allah azza wa jalla bila wasitatin min naqalin aw shaykhin yace fa inna man kana ilmuhu mustafadan min naqalin aw shaykhin fama bariha anil akhdhi min al muhdasati wa zalika inda halillahi ko kamar da yanda shehu ya faɗi ya ce ba za ka cika ba a mataki na ilimi sai kana karɓa daga Allah eh daga Allah to kila da Allah da shehu ne shehu Allah ya ce masa fa'iza ahbabtuhu kuntuhu in dai ba ku ka isnadin mutum ta can ya karɓo saboda ai ya cika shi shine ma yake cewa qad khassani bil ilmi eh wannan ilimin daman an faɗi aka ce Allah ya bashi wa'insu ilimai bai taɓa karantawa a gaban kowa ba eh daga Allah to ina jin ta nan ya samo fa'iza ahbabtu kuntu to ko dai ku tattauna fa'iza ahbabtu kuntu ko kuma ku tattauna anan eh gashi shehu ya ce ambatan shehu tijjani ya fi dukkanin muridi cikin ramadana ka dinga ba da labarin shehu tijjani ya yi kaza ya yi kaza ya fi ka zauna kana ta bada kana ta zikiri kana ta salatin annabi kana ta istighfar kana ta hailala kawai ka zauna kana bada labarin shehu tijjani eh, ganin ba zan sa ke yasa wallahi ba za ku taɓa iya kwatar shehunan ku ba wallahi sai dai ku yi zage-zage ko kuma ku yi hayaniya ko ku yi ihu eh, amma dai ku kwace shi da karatu ah, kaga daɗin sunna kenan eh, shi yasa in ka zama ahli sunna ka huta ta WhatsApp kawai ake kira eh, ta WhatsApp ake kira ta WhatsApp ake kira kawai ta WhatsApp ake kira kawai Eh, ta kawai ake kira eh, da Allah ku zo da Allah dan Allah ku zo gashi shi yasa Hafiz madubo ai batan hanya kai inda ka san waye alkanawi wallahi ba za ka zo ba inda ka san waye alkanawi wallahi hanyar ma ba za ka biyo ba amma na san baka san waye alkanawi ba shi yasa ka biyo hanyar nan amma dai da ka biyo <laughs> ai kaga dai babu nasara assalamu alaikum Allah ya barka da aiki an wuni lafiya ya gida ya ibada na ka ne aukar Allah daga Kaduna eh ai na ganka to kai kira na zaci su za su fara kira ko dai ba za su zo ba ya su malam tun daga senegal abinda ya dangana inda a kai ko ta tun daga najeriya a senegal malam ba mai ke duk duniyar nan ba mai iya kare wannan hadisin da malam da kake kawa kuma ni na kusan ma kai a kan topic din nan malam sai sun kare shi tukunna mu ga yadda a tsaya a kan shi ma mu dani su fara kare shi tukunna sannan su kawo wasu maganganu daban amma in ba za su kare shi ba to su su rufa kansu asiri su zo su bi sunna abu ɗan da muke so a zo a bi a tsaya go ɗaya sun nan nan shi kenan duk da sun hutar da ku sun hutar da mu wasu sun hutar da kansu wallahi ta an rike sun nan wallahi duk da sun hutar da kuwa mala eh, abu ɗaya ne ba kawai za a rike shi amma su matsalar da su da ba za su iya gane su masumai ne malaman su ba sa kuskure to mu kuma na sun kuskure muna nema musu gafara domin kowanne mutum masumi ne amma su ba su iya da irin wannan to da za su yi hakuri su ce to malam waɗannan abubuwa ne da muke kowane mutum ba masu yanzu a tsaya a kan buku kuma na ku mu na mu tsaya dai mu tsaya annabin nan na annabi kaga malam da duk kowa ya huta kun huta mun huta sun huta kullum malam kaga ma eh ne kullum ke bugaci to da ga malam mu in tun da basu bari ba mu ma ba za mu bari ba eh a ci gaba malam ubangiji Allah ya ba da sa'a kuma ta ba su allura na ma suna eh ta ba su allura na ma to ba matsala insha Allah har yanzu dai muna nan eh, in ma dai ka yi magana akan wannan hadisin tuhu din nan <laughs> eh, ma dai ka yi magana a kansa shi kuntuhu din nan ka zo ka gaya mana inda yake eh, idan ko ba za ka iya gaya mana inda yake ba to za ka iya tsallakewa ka je magana ambatan shehu tijjani din nan to ga wani nan ya yi kira assalamu alaikum wa rahmatullah alkhairi to ya gida ya ibada malam ibrahim wallahi ina malam ina gida cikin karatu wallahi Allah sa mizani zani Allah kara mai halacci a ciki amin amin eh, Allah ya sa mi dan shi wallahi malam Shehu makare makareci ne Ibrahim As kai ne sun zuwa littafin Allah kan nemo na jiya tun walakanta wallahi in suna nan zamanin da wallahi sai sun an ta su wani adamawa ya kira yanzu nan na ji wallahi ko senegal har zuwa najeriya har zuwa ghana wallahi malam ba wannan ya ce zo ya wannan ba ya fi mai shi ba an yaba ta wannan da ba malam to yan da ibrahim ya ce dawo wallahi sai ya kwaci sai ya aje ta dika wallahi ya yi musulman manzo yan dariƙa kun ji yanda ake faɗi da daga senegal ko nan ne ba mai iya kwata shi kan wannan hadisin to da Allah in za ku iya ku ku yi kira saboda ku ƙaryata masu cewa haka in kun isa fa iza ahabbtu hu kuntu hu dinna fata muna sauraron karatu bari amin da za ku wai yace wai ha'un din nan da ya karu ina shi ya samu ta za ku zo ku yi bayani dan Allah ha'un din nan hu nan eh ita ce duk matsalar kenan hu nan ita ce matsala assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mala anwar sadat cewa mala da kan barka ya wai tambaya nake me san kai aka yi kafin izra sai da ni kan ba su da waya ne ko ba su da nan ne na gan su suna comment suna ta zage zage a comment suna kallon su ana cewa abin manzo Allah shi mutum na zagi kuma shi tawo shi muke wai wanda ke magana mai manzo Allah to Allah ina ganin su dai suna ta zagi a comment Allah Allah shi da su eh, Allah shi da su to kaga abinda hujja ya kare shi a shiga shaksiya eh in ba hujja shi a shiga shaksiya ana neman me kai wala bai faru me kaje kai wannan duk ai wannan ba hujja bane fa iza ahbabtuhu kuntuhu su bawa shi zama bawa su ne ah. kawai ka zo kare a kai baka fanci ba kaza kaza kaza kaza ai ka san wani abu ai ba ba a fahimci ma magana yanzu ake ba ai yanzu asalin matanin hadisin muke so mu samu ai ba zancen fahimta eh, ba ne yanzu yanzu inda aka samo shi muke so mu ji da kuma ingancinsa daga ina an kawo an an yi karya ne a jiya so shi ake ce ma shehu islam shehu muhaddis aka ce wa malamin hadisi ne saboda ka jiya mutane na ganin kamar bajiri ne shi daga baya yau Allah ya tona sirri shi aka san kamar ayi hadisai da yawa ya yi saboda in ka duba a tarihi a asan sisi hmm. ya mata sai da yawa bayan manya sai kawo aka fi sai cikin littattafai hmm. dalilin da sa ga yan dalika ba sa kawo shek sun dina albani kenan hmm. saboda ee eh, eh, mana ai ba ta yawa da ya kawo shi asan sisi ya raunata hadisan da yawa ce a wannan sam sadisi ba bayan ya wafati aka za a yi shari'i da yi abin na shari'i kin da tafan shi da yawa hadisai da yawa shi da shaftar wannan kai za a batu kuntu hudun nan saboda aqidan wahdatul wujud shi ma hadisin ba na shi ba hadisin shi Ibrahim Shah Ahmad Tijani ne so shi ba za su sanar da hadisin ba sai su kawo hadisin yadda Ahmad ya kawo hadisi shi ma Tijjani shi ma ya samu hadisin ne wurin su a tajir Ibn Arabi a anan ya samu hadisin ta sun sani a nan sun shi shi wannan hadisin ba za su taba hadisin ba saboda idan aka ce hadisin bai inganta ba su su da za su da su rida cikin dari ka tunani mm. so shi dole su bar wannan hadisin ba su su ba Ta su kuma mutanen da yake makafai ne ba sa bin tarikan tijjaniyan ba sa bin ibrahim anyas da da da da abin nan da ikhlasi suna bi shi makauniyan biyayya ne su ma su ga faiza a fatu kutu to yanzu malam kai jahili an ce baka sa tarikan tijjaniya la ilaha illallah ne da istighfar salatu annabi da rana kaga tiktok kaga abin da wani fadi yace su ba karanta da su wayan gaba su abin da suka sani an ba su ne suka ce su ta yi wuridin safe wuridin rana amma wa'annan maganganun ba kan da su ba saboda mai har yanzu shi shi yana yana martaba na la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa yazi billahi eh, yana yana martaba na la ilaha illallah wa yanzu wa yazi billahi sakai ire-ire irin wa'annan ababen duka yana nan ya kamata su je su tabbai su je su ce malumin su karantar da su kuma kuna zaki zuwa na ku wurin malumman to ga abin da alkanawi wuce faji a muna bayani ko mu ridda hmm. mu koma dama mu musulmai ne mu koma musulunci hmm. kaga muna ga masu kullum wa'annan masu zage-zage masu hayani ku ba yan dalika ta hanya ba ku musulmai ne duka min abin nan yan abin nan me yake cewa biya rima shaki da ko biya ke abin nan so shi ku ba yan da duk wanda bai ruki ba bai yi jazaba ba bai yi tarbiyyar askar ba kai ba nan dalika ta ba Oke yanzu duk magana nan ba da shi kuke ba kenan ba su wato malam amma kaga ba sani ba su su supporters ne duka wayannan supporters da rika tijaniya ne ku je ku kawo malumman wayanda suke ganin kamar wayanna ba dan kariya ne alkalu ke fadi ku yanzu kuna kuna da hanyar sira har yanzu Da ba karanta da kulta tafan Ibrahim an su ba hmm. wannan abin da mara ke karanta wallahi kadan ne wallahi kadan ne cikin duka cikin duwa kadan yake nan har yau an kasa ya zo ya zamna cikin abin nan abin nan ishafin ya ta zudda mutunci shi ta sa kan shi kunya ba wai saboda ko ba saboda be zai ya kare shi wallahi da ya ya kare wannan hadisin malam hmm. wallahi wallahi da shi dai musama ka da shi dai musama ka tattauna be zai tambaye batun malanas ba me yasa me yasa ya kafa yake batun malanas <laughs> saboda ya san abin da ka karanto da san bai ya kare me yasa ya da ka karanto ai bai sai bai ka da karanto ba gaskiya ne to kaga ni wanda muke ga matasan mu ɗan wayen mu musulmai ku ba ɗan dari ka tija ba ku ji ku kama ku je ku kama wurin manzo Allah kuna yi ku ku sake musu abin su shehu tijani bai da wurdi bai da shi ba shari'i ba bai sharanta addini Ibrahim, bai sharanta addini yanzu ka duba wannan wannan zalimin da ya zo da ranar tiktok ya ce wa ko baka karanto ko ko baka karanto tun daga farko bai da abin da ka karanto bai da alaka da wannan hadisin Allah ya samu dace wannan buta ya kawo wannan hadisin saboda ya kafa ya kafa ya kafa ya kafa hujja kan akidan wahdatul wujud wato zikiri in mutum yana zikiri yana zikiri yana zikiri haka zo kana jira cewa la ilaha illa ana la ilaha illa wato bawa yanzu Allah kenan ya ya ya ya ya abin ya yi tajalli cikin wannan bawan ba bawan ne ke cewa la ilaha illa ba fa Allah ne ke cewa la ilaha illa to Allah don jalli In the name of the Father, oh, the Son, and the Holy Spirit. Abashin should not three by one. ba uku ba daya ko kuma kun ce komi abin da ke duniya duka Allah ne to me ya bambancin ku wanda kuka ce aki komi abin da ke duniya duka Allah ne da abu wanda ya ce Allah uku ne hmm. malam na hukunci wanda ya ce Allah uku ne da wanda ya ce duniya komar ma Allah ne waye waye waye Allah ne ai ya fi kafirci kafirci eh, wanda ya ce komai Allah ne ya fi kafirci amma kaga kaga dan wani da ya rena dan Krista shi ce dan Krista ba musulmi bane amma da yake wannan gidan shi ya ce eh wannan akwai wili da da ya mai tawili ai ba su ce Allah sun ce komi komi na Allah ne tafin da ta tijaniya na ka ce komi na Allah ne ka ah. <laughs> Allah ya sa mu dace cikin littafin na ka ce komi na Allah ne an ce komi hakikatul wahdatul wujud Allah ya sa mu dace to kai kuma ka kana cewa kamar ba ce ko ba an ce komi na Allah dama komi na Allah ne ai komi na Allah ne amma suna cewa ba komi an abu da kaga duniya kaga in kaga dabba in kaga eh, naman daji an daji kaga akuya ga wani zakari duk abin da kaga Allah ne ga wani zakari a aisha shehu dai rubuci ya ce wai ai ba laifi idan an ga kayan Allah an ce Allah ne <laughs> an ce Allah ne me yasa ba za ku fito su shi ta rubutu me yasa ba za ku fito su fito su fito eh, kamalan su na mutane su tabbatar da akidan wata da sai suna mutane kwatance-kwatance da misali ni ne na fito aikin haji sai ce ku je airport ku dauka yana ko na kaga na zana abin na tayar goci tayar goci tayar goci tayar goci wannan wannan wannan ba ga wannan ba wanda alhamdulillah ya tamil ya shakana wannan ba zai shiga ba da haka malam wallahi wannan akidan wahdatul wujud nan Allah ne kawal min al-mu'minin rijal ولكل makanin مقال لكل zamanin Rijal. to wannan Allah ne kawo ku ire-iren ku su mala Ahmad ilmi zinatul fata kuka zo ka tise wayannan mulhidan munafikan munafikan addini domin kun ce an ce mun musu ba abin nan ba so shi munafinci dai munafikai ne wannan wayannan munafikan addinin musulunci kuka zo ka bude tafan kuka karanta wallahi hadda malum man dariƙar tijjaniya dubu ba su kai kusa da littattafan gaba ba su karanta littattafan ba ba sa karanta su ma littafin suka karanta malam suka karanta littafin sun san wannan magana bar da yin shirin kawal da dama an ce muridi ka zama kaman gawa gaban Ka kaga wannan shakiyin daga Ghana ya ce idan ka ya bullo kana zamne idan kana zamne ka she manzon Allah ya bullo ka bar shehin ka ka je wurin manzon Allah to ka, to wannan kai in baka da hankali ka zama cikin musulmin da ke da hankali kai wannan magana ka zo ka ba mu ka zo kai wannan magana mana ka zo ka ba mu ka zo kai wannan magana ka san manzon ka san ka san uh, fisarin manzon Allah fi ubanka daraja to kaga wannan maganganun ana ana mutum magana kuma yana zalo kuma yana cewa shehi ya yi dara wanga magana to ya zi billahi ya dara wanga magana akidan wa da turutu da rena manzon Allah amma da haka za su ce wai kai ne makiyin manzo Allah kada ke cewa zuwa kawo manzo Allah fa A yi aiki irin annabi Muhammad wai kai ne makiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don Allah ya mutane ke fahimtar addini ya mutane ke fahimtar addini zamanin nan al'umma al'umma manzo Allah mun lallace haka bayan manzo Allah mu zo mutum na maganganun kafirci ka yadda krista kafiri ne amma baka yadda tijjani ya yi maganin kafirci ba ka yadda krista kafiri ne amma baka yadda wanda ce komai Allah kafiri ba ne daga nan karshe kuma nake son Allah shiryar da ba wanda nake son Allah ya shirya cikin dariƙar tijjaniya kamar dan anti wannan bawan Allah in ya shirya ta wallahi duk ran shirya saboda ka kaga malam shi da ya doki dariƙar tijjaniya she yi shi a aikace abinda Ahmad Ibrahim Anas ke cewa yi to laifin da yi ne laifin da yi ne shine ya bayyana sirrin da tijja Ahmad Ibrahim Anas ce a wa iyyakum mushasirul ghairi ahli fal wajibu katmul asrari wa zahar shari'atin nabiyil muktari wai katmul asrari boye sirrin dariƙar tijjaniya kaka je kana cewa kaman kaka je cikin munkirai kana cewa kaman ai ai kaka je cikin munkirai kana cewa kaman ai ambaton Ahmad Ibrahim Ahmad Tijjani shine yafi falala da yin zikiri la ilaha illallah subhanaka allahumma wa bihamdik subhanallahi alazim subhanallah wa'annan ka zo kana cewa shehu tijani shehu tijani ya tuma ya fado an soya shi bai soyu ba miya ya kone ya musa ya fito ya taso shehu tijani bai ci bai sha shehu tijani ya je imam aliyu razumi ya mutu an mai kashafi shehu tijani wannan wai fa yafi yafi yafi ambaton allah fa falala wai kuma cikin watan ramadan watan Ramadan dan girman Allah na soyayya mu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa yana ce ba sayyidina Umar ko sayyidina Abubakar yace da na riki wani badadi da na riki Abubakar badadi amma ba zan yi riki Abubakar badadi ba saboda na rika na riki Allah badadi ashe idan aka riki Allah badadi shine in an taba Allah ka mutu in an taba manzon Allah ka mutu in an taba sahabi ka ji cikin zuciyarka ya maka zafi wannan shi ne so mai bege kai haba eh mala anwar ga wa'ansu suna ta kira Allah ya saka ma da alkhairi amin to eh amin to ku fa muna jiran ku eh fa iza ahbabtuhu hu eh wai ta wani kola yace wai hudin nan ina aka samu hudin nan to za su zo su yi bayani ina jin hudin nan fa akwai inda aka samu ta ga wani nan yayi kira Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mana kare. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da muke magana. Ah, Bana Suleiman Bazamfare. Daga Faransa. To malam Talha Suleiman Bazamfare muna jin ka. Wallahi muna fatan alheri da abun da kuke yi. Allah ya sa mu dace. Amin. Mun san mutanen nan hmm. mutanen nan suna nan alabe da akwai wani ma nake ganin sa karkashin comet ana ce masa abdalla usman hmm. aguware ne ko aguware ne wai shi yana neman kutuntuni to ina yake yi kira ma ya kira wai shi yana so yi mukabala yana nema na a cikin comment yake faɗi <laughs> eh ya saka lamba <laughs> a ya sa lamba ku tsaya ana ce masa abdalla usman ya sa lamba an gware to ni da na sa number ka yi kira mana ta ya zan ga number ka a comment matsoraci ne ka yi kira yanzu in kai kira za a baka dama ina zuwa ka san mutanen nan mm. gaskiya shi su fito su ce saboda annabi saboda annabi ashe ƙarya ne suna neman su samu a yadda da saboda annabi su dasa barnan su kenan wato su da suke yi kenan amma Allah na tona ni ni ban ga number ba ban ga number taka ba kai kira za a baka dama afwan kai kira za a baka dama assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam Malam Suleiman an wuni lafiya a gida.

Allah ya kuma ya amin malam Sulaiman kuma muna ganin yadda kuke ijtihadi Allah ya saka da aljanna kuma da sannan abu kuma na gaba abin da muke so malam abin muke kira da yan gaba wai na Najeriya na duniya gaba har China yan hmm. China duka gaba eh. wannan na Najeriya zai wannan wannan kowa sun ba za su kai abinda muke so ko rasu da jarima ko sharif sali ko prof cikin mutum wannan kuma da kuma wani sai sai ku zauna shi a kowane shafi wanda ko ko shafin sarki zaki ko aisha fm gidan hujja sai su kare wannan magana da shi da wannan jahilan dai kowa sun da su yamma to amma ka san mu ba ma zuwa gidan babarsu saboda babarsu in ta ga an sa su a tarko eh tana cewa wai facebook eh, facebook su ne mata sigina yawa sai ta katse to kaga eh, ya kamata to gidan hujja wanda min kuwa ya san adalci ba a in inci kawai hujja da ake gaba wani kwatance ba kama kama ba ba kama kama wai kwalbar ruwa da butik um, botikin kwalbar turare da botikin ruwa wannan duk wani shirme ne wannan eh hujja kawai ki turo mana rasul jarima ko sharif salim ko prof wanda mutum uku zuwa kusa haɗa mun su da malam kawai su zauna kawai su kare shehu su ya su gidan kawai su malam. to kun eh, kun ji ɗan ɗariƙa fa Allah ya saka da alkhairi malam Suleiman to ɗan ɗariƙa kun ji wato abin da yasa ina ganin malam Suleiman ya faɗa haka ya ga an bi ta ƙasa ka san idan za a hau ta ƙasa ake hawa hmm. wato ya ga an hau ta ƙasa to kuma tunda na kasan sun kasa sai a tafi zuwa sama kenan fa iza ahbabtuhu kuntuhu eh, kuntuhu ake ta nema yanzu inna lillahi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi an wani lafiya malam usman kuntuhu kai ma ka zo karewa ne a awala wallahi da ayi kwana shi na ga kawai a rugurugu ne ka kara tuna masa asiri ba za su iya wallahi ya da <laughs> wala muna ta neman inda shehu ya samu fa iza ahbabtuhu kuntuhu mun rasa wallahi malam asirin suka ƙara tonawa dan a ranan ba karamin bugu suka sha ba an ƙara samun dai wani sabon gaba gadi irin Abdul Jabbar mai cewa minti goma shi wannan ya gama kiran sunan ku a bidiyo ya ce a nemo ku zai kare shi da kai da malam Anas da malam Kakiku kamar yadda ya faɗi amma da ya ji shi a gaban ka da ka karanto sai ya gyara zama ya muskuta sai ka ce mai basa, sai ya tuntsire dariya sai ya ce ka sa rana wani sa rana bayan shi ya ansa da ka kuma ta kira shi ya zo ko bayan ya zo filin daga in dai da gaske addini na su suka zo kan yamma na ai kamata ya gudu ba so daga ƙarshe kawai da kira su na mara anas ni dai a biya na Allah Allahu a'lam amma wallahi na ji ya kira su na mara anas ya fi so ashirin a nemo malam anas bayan kuma ya ce na neman kuma ba abin da suka sani malam wannan su sannan kuma shi ma wancan da ya zo malam Allah saka muku da gidan aljanna ya gama karje shi akan ibnu taymiya kuma a ranar ya bari ka biya mai karatu yake amma da kashe bayan ka warware shi ma ka ƙara warware shi wallahi malam wannan alama ne ke na cewa mutanen nan yan bid'a musamman jami'a cikin cikakkun makarita ne daga malaman su har gidansu. ba abin da suka sani a musulunci illa iya sai ƙarya da kare shi hulun kuma ƙarya ne dama ai bata mai ake cewa ba ta kan wula ki koya abin hausa ma take to ɗan dariƙa wallahi ya kamata ku kira wallahi ya kamata ku kira ku karɓi shehu fa iza ahbabtu hukuntu dan Allah ku kira eh, shehu ina yin samu wannan to kun ji dai suka zo mana da kan su gaskiya amma wallahi ba za su iya kare wannan magana ba to Allah ya saka da alkhairi ga wani yana cewa a ɗauko shi ai namba ce ake sawa kira ake ta yatsa malam ne wanda yake sa namban waya kasa ba zai iya bane da ba ga namban ka namban ma kana kira shi ma ya kira ba. shi ma usman sa kira shi ma ya kirawo to ga wannan yayi kira malam usman afwan za mu dan dauke shi to ba mu san wannan ko dariƙan ne assalamu alaikum assalamu alaikum to ka samu matsalar network ka samu matsalar network kai ma assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to ina ganin baka da network da Allah gashi nan duk wanda yake so ya kira assalamu alaikum alaikum assalam rahmatullah barka dai da wa muke magana dan uwa sunana Alhaji Sani daga Kwantagora Kumala Alhaji Sani daga Kwantagura dan dariƙa ne kai a ni ba dan dariƙa bane to Allah su muke ta nema dai amma sun gudu eh amma ni ni mala alkana ni tambayan da nake so yi ma mutanen nan inda na same su eh amma da ka bari kana ji ai kada ka hada ah. musu fi biyu eh nan yanzu tun da gashe wa afefe ka basu dai su fara kwata shewu <laughs> yawa sai ka kara musu ah. ta tambaya ya hakuri ai kada abin ya musu ai sai ka sa su to da Allah muna muna jiran su da Allah to yawa amma ai yanzu ka kara musu wannan wannan ma wannan ma bata samu amsa ba ballantana kuma ka ƙara musu ai zai ka sa musu ciwon zuciya ba su dai su zo su kwaci shehu ana hmm, gashi fa ina zaune dan Allah ku bugu hmm. to ga wani nan ya bugu assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa da wa muke magana dan uwa Malam Umar Umar ne daga Mina. Malam Umar daga Mina ya gida ya ibada. Alhamdulillah malam ya kokari ya yaki. To. <laughs> Malam a ci gaba da yaki. Ah to wannan da ka ganin ka ahli sunna ne. Na zaci cewa ka zo karɓar shehu ne fa iza ahbabtuhu kuntuhu. Ina a duk duniya ba mai iya karɓar shehu. Kai to inda riga kun ji fa duk duniya amma ga wani nan yana kira tsaya mu wannan. To, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da Allah ahli sunna in dai na ga wani kira ya shigo. Da Allah zan yanke ku in dai na san kai ahli sunna ne zan yanke ka ko ban gaya ma ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am, dan uwa da wa muke magana. Kana magana da Umar Mukhtar. To malam Umar Mukhtar kai dan dariƙa ne? A'a sam sam. Oh. muna dai neman wanda zai kwaci shehu fa iza ahbabtuhu kuntu to ga wani nan yana kira assalamu alaikum barka to malam barka da dare na'am an wu lafiya ya gida dan uwa da muke magana alhamdulillah malam kana magana da dahiru muhammad inuwa daga jihar adamawa mubi local government dahiru muhammad inuwa daga jihar adamawa mubi local government to ahli sunna ne kai ko kuma dan dariƙa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> malam ni ni ahli sunna ne ina fata kuma Allah samu mutu a tafarkin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah amin dan uwa eh Allah ya saka da alkhairi Amin ya rabbi ai malam Allah na tuba yanzu su ma masu wannan akidan kun shake su ai tsoron bayyana kansu suke yi ai. To shikenan dai Allah dai ya samu dace. Amin ya rabbi malam Allah ya saka da alkhairi wato ni abin da nake so in dan kara malam. Eh. Allah ya ƙara muku haƙuri da juriya kan aikin nan malam tun da ake da'awa ni a gani na da fahimta na ba a taɓa ma ɗarika ɗaurin talala ba malam irin wannan Allah ya saka muku tuna Allah ku haba malam ai da malam idan za a yi mukabala za su dinga kiran mu zo mu duba mu yi kaza yanzu sai gashi muke ganewa ashe wallahi karatun ma babu malam gaskiya dai akwai alama malam a zo ana cewa mutum an tun shirka a cikin littafin da kake bauta wa ubangiji ka zo kana cewa ai ibnu taymiya ma ya ce ma ya ce madadin ka koma ka ce Allah ya ce annabi ya ce ka dace wai kana koma ka ce wani ma wani ya ce irin maganar da ka

muna ta jira fa iza ahbabtu kuntu to ga wani na yayi kira dan Allah ku assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi da muke magana assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke magana da to barka da

mai mai za su yi wani Allah ya zanto bawa bawa ya zanto shi eh fa eh, a wannan su wanda suke farkon a ciki a ah, babu a littafin ibn taymiya babu wannan hadisi na za a same shi Oke a littafin ibn taymiya to gaskiya babu kuntuhu a littafin ibn taymiya a dai littafin shehu ibrahim muka samu za gaskiya dai neman gaskiya ka ba za koma a gani da Allah to ina ganin kana da ɗan matsalar ne ɗan uwa yan ka zan tashi zan tashi fa iza habautu hukuntuhu ai ne muku adalci ne muku adalci wallahi na gaya ma lokacin da na duba pejin wancan jahilin prof din wallahi sun yi posting din wannan muƙabala wato sun tabbata ya ji jiki da murna suke yi za a yi maganin wanda ya rike musu makogwaro <laughs> wallahi har sharing ɗinta suka da suka tabbata ya bugu yanzu sun goge sharing din assalamu alaikum yaya sharing ɗinta suka amma da suka tabbata shi ya bugu kaga ai ba su wannan ɗinta ba to ga wannan yayi kira assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam na'am abu abdurrahman sale barkanka ne mala abu abdurrahman muna jinka ɗan ɗariƙa ne ke ko ali sunna wai yan ɗariƙan nan da Allah ba ku da abokai yan ɗariƙa ne to amma ku ce musu su kira mana ga shehu a hannu fa iza ahbabtu kuntu ai <laughs> ba su da gaskiya kenan ba hujja ka ba a gyara kuma ba kuma ba a iya kare shi <laughs> to Allah ya shirya ai duk addinin da ba za a yi gyara ba ba za a kare wato bai kamata a yi shi in dai kana da hankali mutum jazakumullahu khairan fa iza ahabbtu kuntu wannan kamar bonus ne ma Allah ya ci a ce kun yi kun yi bincike amma a zo a kawo abu a ce wa alaikum salam a ce duk duniyar dariƙa ku kasa kwace shi malam malam barka da wani an wuni lafiya ya gida to malam shu'aib daga abir kosko sannan da zuwa to malam shu'aib na muna jin ka wanda ya zo yin tattaunawa da ni tsautsayi ya kawo shi ko? Eh, eh akwai alama gaskiya. eh akwai alama shi da duk na to yan ɗarika kamata ya fa ku dubo ku ƙaryata ahli sunna suna cewa duk duniyar ɗarika ba wanda ya san kwaci shi fa iza ahbabtu kuntu Allah ya kamata ku fushi ku zabura eh, eh. to ga wani nan ya turo min da sako ai ba sako ne ce a turo min da kira ake yi <coughs> na yi sako ya turo min ka turo min sako kuma ina kiranta har ka iya ɗaukar namba na gashi wa a fifi wai asadu Izana ya rubuta <laughs> shewa aka ce Kageti will stop calling me. I don't have your time. To kunji in dai yana kiransa amma dai kam yi asara tun da gashi wa ka iya ka turo min message amma kuma kun gan shi wallahi message ya turo la tsayin nuna muku shi ku gan shi message ya turo kun gan shi ga nan ba sanin kun ga yanzu yanzu nan ya turo message kun ga kun ga kun ga number tasa kuma na yi kiransa gashi ya ki ɗauka gashi na yi kiransa za ku gani kuma ba zai ɗauka ba wallahi kayi asara da har da har ba za ka iya kare aƙidarka ba ya ku bane ka turo message kuma ka je wa Allah a haka Allah mun kafa ma hujja har ga Allah mun fita har ka iya turo message ba zai taba ɗauka ba kayi asara kan wallahi eh, ba mu sani ba dai a lahiran ma haka ma dai a duniya kam kayi asara tunda har ka kudirce abin da ba za ka iya kare shi ba ka yadda da shi assalamu alaikum ga wani dan dariƙa nan na ga hoton prop a jikinsa wannan daga gani dan dariƙa ne eh ya ku gani wannan daga gani dan dariƙa ne to assalamu alaikum wa alaikum salam da wa muke magana Nurdin Aliyu kai na yi murna ku ina ci neman yan ɗariƙa fa'iza ahbabtuhu kuntuhu ina shehu ya samu wannan hadisin wai Allah ya ce cikin hadisin kudusi in ji shehu Ibrahim kana ji ya ce fa'iza a hababtuhu kuntuhu wai in Allah ya so bawa sai Allah ya zama bawa ina shehu ya samo wannan eh. hadisin muke nema ba hadisi ba ne eh, eh. shehu ya ce wa fi hadisin akhar shehu ƙarya yi kenan kana so ka ce shehu ƙarya yi wa Allah kenan eh kana nufin kai ba ɗan ɗariƙa ba ne? Ya eh? ne, kai ba ɗan ɗariƙa ba ne? A kai kai kai kai kai kai. Eh yawa da Allah. Eh ku ya haƙuri da Allah. Eh ku ya haƙuri da Allah. Wai wannan ne wai ba wahabi kai. Izzar sunna har ɗan ɗariƙa yakan zo ma ya ɓoye aƙidarsa izzar sunna. wallahi ya kamata Allah ya kamata ai ku bar dariƙa kun gan shi nan wannan ne wai ba wahabi kun gan shi nan kun kun gama abin da ya rubuta dan Allah kun ga abin da ya rubuta a jiki kaga yace uhibbuka fillahi shaykhi Ibrahim Ahmad maqdi hafizaka Allah min kaidil ka'idina kun ga abin da ya rubuta wai ba wahabi kai layi kun tozarta shi haka ka iya rubutun larabci ka iya rubutawa kana son prof magari in ka bibiya a gabansa yake ɗalibinsa ne amma ya ce shi ba wahabi ne wai haka ya zama ba wahabi inna lillahi wai wannan ne wai ba wahabi wannan ne ba wahabi kun ga da Allah wannan ya tabbata ya tabbata kenan shiru ya yi wa manzo Allah ƙarya kenan assalamu alaikum assalamu alaikum na'am da wa muke magana to ya sunanka to kai dan dariƙa ne yawwa muna ta neman masu kare shi. da Allah ina shehu ya samu wannan hadisin fa iza tuhu. kuntuhu gashi nan a cikin littafin shehu ne ko in ce ma littattafan shehu eh okay daman su shek Aliyu Sise duk ƙarya suka yi masa kenan to kun ji jama'a kun ji jama'a fa ba Shehu Ibrahim ne ya rubuta wannan littafin ba kun ji a su shek Aliyu Sise da suka yi ta bugawa suka ta wannan to ƙarya suka yi wa shi in ji wani to sai an jima sai an jima sai an jima ba karatu ka zo yi wannan <laughs> eh wallahi wannan ba karatu ka zo yi kun ga wai eh, ga dan izalan nan ga dan izalan nan zan wai shi wai yace shi dan izala ne wallahi yace shi dan izala ne kun gan shi wannan ne yace shi dan izala ne wannan ne yace shi dan izala ne kun gan shi wallahi yace wai shi dan izala ne wannan fa wannan ne dan izala assalamu alaikum malam kace

Eh, ba ga dan kaga akwai shi a cikin kashiful ilbasi ko albasi an faidatul khatimi abul abbasi akwai shi a cikin asirul akbar ya maimaita shi gurare da yawa a cikin asirul akbar sa'an nan kuma ya ƙara faɗinsa a cikin jawahirin rasa'i yanzu duk da haka ba kwa ma karatun ma littattafan shegunan naku kenan amma kai baka san shi a kakke mun wani tambaya komai sai an jima wai ka ji waye min tambaya kai min tambaya kun ji ya faɗi gaskiya ɗan ɗari ne da ya ce shi ba wahabi amma yanzu ya faɗi gaskiya ya ce yaya za a yi na ya sa hoton prop eh, kaga wannan ke nuna ba sa ma assalamu alaikum Na'am, dan uwa da muke magana. Na'am, Ustaz Abdul Fatah. Na muna jin ka dan uwa dan dariƙa ne kai. To Allah ya saka malam kai. wannan tijani ba abin da za su yi ba wanda zai yi fice su da kare da kan duniya a kan maganganun da kake da su lokaci a cikin littattafan sama abu a cikin su hatta shi ne su ba su yi ba wannan shi gaskiya magana to kun ji ba kun ji yan dariƙa ai kwayi jara'a kuwa wallahi kwayi jara'a in ne ne ku in fito in ce ga inda hadisi ne. ai ta abu daya tun shekaran jiya ake ta abu daya ake ta abu daya a ya kamata a ce kun yi bincike kun gano shi tun shekaran jiya ake ta abu daya Amin, amin, amin, amin. Jazakumullahu Assalamu alaikum. Eh, an wani lafiya da wa muke magana. Habibullahi daga Libya, muna jin ka Habibullahi daga Libya. Dan dariƙa ne kai. Alhamdulillah. afuwan na ce duk wani ahalin suna in yana kai na ga wani ya yi kira saboda ban san kila ko ɗan ne zai hau assalamu alaikum na'am dan uwa da wa muke magana Suleiman daga Adamawa ɗan ɗarika ne kai yawwa muna ta neman ku wallahi da Allah ina shehu Ibrahim ya samu wannan hadisin ka? iza ahbabtu kuntu eh a na karanta na gani ai shi yasa nake ai da yake ka san ba shi yake rawaito ai hadisan ba dole ya nakalto ne tunda shi ai ba sahabi bane ba tabi'i ba ba tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i amma <laughs> baki na yawuna zai tsaya to kaga dole sai dai ya ciro cikin wani littafi to da Allah cikin wannan littafi ya ciro kuma mai ingancin hadisi a ban sani ba ne kai yanzu sanar da ni eh

kamar yadda da gaskiya ne kamar yadda shehu kuma ya mayar da da addini kafirci ya ce Allah zai zama bawa ko gwara mu wasa muke amma shi shehu ya ce sosai kuwa a shi daman ibnu taymiya ya ce Allah zai zama bawa ne ai shi bai yi wannan kafircin ba kaga dai da Allah sai an jima da Allah kawai in baka da karatu turo turo shewunka eh turo shewunka da Allah ka da mu da surutu turo shewunka turo shewunka da Allah ka kasa turo shewunka fa iza ahbabtu kun turo shewa a eh, so suke a ringa tsayawa sai su zage mu kazan suna cikin fushi ne shewa ahammata dai a makata suna cikin fushi shi sa yanzu na sa yi zagi assalamu alaikum na gajiya ya ibada ya wajen alhamdulillah kai dan dariƙa ne to dan uwa dama na ce in na ga wani kira assalamu alaikum Assalamu wa alaikum salam mala abu an ce dai duk wannan abu abu din an ce duk yan izala ne amma dai ban sani ba kai wa'ayi eh a to ai ban ai ban ga suna ba eh ban ga suna ba gaskiya ko dai ki a ka san an

kun ji fa in ji mh ya ce a ce mutum ya dan da ke kace ko dutsen dala daga wurin dutse shi ya fi masa sauki akan ya kawo wannan hadisi kai yan dariƙa la kun a dai duniya kun gama kunyata ban san lahira ba kila kwa shirin kafin ku je can amma dai a nan dai kam la kun gama kuma gashi shehu ya faɗi fa iza ahbabtu kuntu Allah zai zama bawa assalamu alaikum alhamdulillah ya gida ya ibada ya gaya wallahi alhamdulillah wato kada ga mutum ni a iya fahimta ta na'am

ina jin eh kana da matsalar network in ka ara kira za zan zan dauka assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke magana dan uwa to malam usman barka da kai dan dariƙa ne yawwa wala muna ta neman ku ga shehu a hannu shehu ya ce in Allah ya so bawa sai Allah ya zama bawa Fa'iza, iza ahbautuhu kuntu shine muke neman inda shi ya samu hadisin da ingancinsa. Na kaga ko mu yanke jika eh kana ji ina jin ka ce kun ganda dika idan ce kun yanke dika ina magana kitab ba eh ban ji ba shi waye yake rikita ku amma da Allah kana ji manzon Allah sallama in yayi magana shi ma haka yake rikita al'umma wato shi shehu ba da manzon Allah yake koyi ba kenan to sai an jima kun ji ba shi shehu ba da manzon Allah yake koyi ba in yayi magana shi rikita su yake amma manzo Allah ina to ai gware da ka gaya mana sai an jima qata al jahizatu qawla kulli khatibin ai an gama hmm. tunda dai ka tabbatar shehun ba da manzo Allah yake koyi ba shikenan hmm. shi manzo Allah ina baya rikita ku ko <laughs> to Allah ya sa mu dace amma kuka ce da yana bin manzon Allah kuka ce masoyin manzon Allah ne yana bin sa ko Allah ya shirye ku kun ji faɗan ɗariƙa ya ce su karan kansu in shehu ya yi magana rikita su yake eh, hakin ci amma manzo Allah baya rikita al'umma in yi magana amma ya kamata a ce shehu yana koyi da manzon Allah ya daina rikita al'umma tunda koyi yake da manzo Allah ko ka ce ai masoyinsa ne ko ai masoyin manzo Allah ko yake da manzon Allah ina jin ba zan tashi wannan abun ba zai kare ba fa iza ahbabtuhu kuntu yan dariqa ba ku kawo shi ba in zan tashi kuma ga wani dan uwa yace na yanke shi zan kiran ka da kai shikenan wannan yake Assalamu alaikum. alaikum. Na'am. A gaskiya abin da ya sa kana ji ba ko ake nema ba. wai kaji wai kaji wannan kolan akwai magana a bakinsa na yanke shi ai ya gama magana kai kai baka ji abin da ya ce wato me kake so ya gaya ma ya ce ko su yan ɗariƙa in shehu ya yi magana rikita su yake na ce manzan Allah kuma in yi magana rikita al'umma yake ce na to ai ya gama magana assalamu alaikum assalamu alaikum ɗan uwa dawa muke magana mala adamu daga nan zariya ɗan dariƙa ne kai yawwa Allah isa kam yadda ka faɗa hakan karatu ya yi aiki ka kwaci shehu shehu muka sa a fefe ina ya samo hadisin fa'iza a habaktu tuhu? wai in Allah ya so bawa sai Allah ya zama bawan a ina shi ya samu wannan hadisi kuma menene ingancin Eh, ai wannan shayi ya ke ko sai mun da kama duba cikin littafin wanda cikin da ba shi mujallid ya kama irin wannan sat wannan littafi kenan na manta sunan shi a'a shi littafin shehu mujaddidi din littafin hadisi ne eh a'a na ce da Allah a wani littattafai ake ɗebo hadisai a can asali a wai ma'ana kana ji yanzu idan ina so in samu asalin hadisi ba cikin bukhari zani ko muslim ko muslim ko turmuzi ko ibn maja ko sunan abi dauda ko nasa'i ko haka ba nan zan je in samu ba a cikin wanne to can ɗin inda zan samu a wanne ne zan samu a'a da Allah bari a wani waje zan samu a can din fa iza ahabbtu hukuntu na a to tsaya dan tsaya akai da Allah in dan haska in dan haska kowa ya gani a cikin ina zan samu a cikin muslim ko eh. to eh hadisi na nawa a cikin Musulmi janyo to janyo shi nan daga farko to kowa yana ji hello dan Allah ka ka gudu dan Allah wallahi ya fice wallahi ya gudu wallahi ya gudu to zarci ya tabbata ga shi ne, wallahi ya gudu ya fice na 102 dan Allah kai yanzu dan uwa kana so ka je wa Allah da wannan mummuna akidar da ka kasa kare ta a gaban alkalamu yaya a gaban Allah Allah ya fi ci Allah ya sa mu dace wannan kadai bai ishe ku tozarci ba wannan kadai bai ishe ku tozarci ba wannan kadai bai ishe ku tozarci ba ga shi ya faɗa an kasa samun wannan zai kare shi ba assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dan uwa kai kira kuma kai shi. Ina samu. tun shekaran jiya ake abu daya tun shekaran jiya ake abu daya ai a ishe ku kai bincike ba kwaci shi Mala Abdulkadir kana da matsalar bincike. Ina ganin tashi zan yi kawai in jiya gaskiya sani ba ko haka ni dai haka nake na kare ta wallahi Assalamu alaikum warahmatullahi kwana biyu a gaskiya muna nan wallahi wallahi sun kasa kwatar shehu shehu kuma ya faɗi babba ba littafi ɗaya ba ba biyu ba amma sun kasa kwatarsa yeah.

tana gane eh to kaga ai fatan mu dama a gane wallahi fatan mu nan da masu amin amin amin amin ba matsala insha Allah amin insha Allah amin jazakumullahu khair assalamu alaikum kana da na muna jin ka da wa muke magana Muhammad Yahaya daga Lagos muna jin ka malam Muhammad dan dariƙa ne eh dan dariƙa ne sai ce da ba to yanzu ba dan dariƙa ba ne na'am

ya ce yana da waɗansu wanda suke guri ɗaya kuma suna fahimta hakan yakan yi musu share ma su kan gane kai yanzu ɗan ɗarika in ɗauke ka in ce ma ne tun da kai ai mun gama da kai ai fa iza ahbabtuhu hukuntu zan tashi kwana nawa ina sanafa da aka tattauna aka yi wannan zaman wannan mukabalar ka san wani abu ni da ya dan fi bani ma mamaki assalamu alaikum na akwai matsalar ne yana ganin tashi zan yi tashi zan yi ga wani ɗan ina gani na'am wa alaikum salam na'am an wu lafiya ya gida ya ibada wallahi alhamdulillah dan wa muke magana

karfafan malam gwiwa malam da ke da malam hannas da malam kaki da malam mushi malam shayon ubangiji da ma'ayin kan mutane kan yi kai ma Allah sa mu Allah shi dansa Allah shi kare ka kuma Allah shi kuma malam murtala umma amin amin amin Allah ya amsa kuma Allah ya ma fiye da haka amin ya amin na gode malam ta jazakumullahu to ina ganin anan da za mu tashi fa iza ahbabtuhu kuntuhu ba a kare shi ba ga wani na ga yana ta kira tsayin ɗauko shi na ci sa'a kila ɗan ɗari gani fa iza ahbabtuhu kuntuhu na'am wa alaikum salam da muke magana kana magana ne da Usman wanda na yi ne? Shi ne kuma da na tambaye ka na ce ta manzan Allah fa sai ka ce ina to sai na ga ai mun gama ai magana tunda ka tabbatar shi baya bin manzan Allah. To ina jin ka na tsaya yanzu. musamman manzo Allah abin da ya sa ba ta rikitawa saboda ga kina ga kuma na kina ne zuwa ga ashirin musulunci ita ko shi ita ko magana shi yana magana ne da musulmai musulmai ma yana magana ne da arufai masana Allah kisa ne magana a can kike cewa ba a ganewa ko su ma da kan gaba da karkakkan ni magana shi suke sai sun shiga ta zaba cikin tunani sai da sai ta sanar da yaya ma sunanka yaya ma sunanka Malam Usman wa'annan arufan nan wa'anda suke gane magana shi wani matsayi suke da shi a wajen Allah. Na'am. Yawwa. Yawwa. To da Allah kana ji? akwai su cikin sahabban manzan Allah wayanda suka kai wannan matsayin wato wa'annan matsayin nan kana ji tsaya tsaya tsaya mana kana ji wa'annan matsayin nan wato yan ɗarika sun kai sahabban manzan Allah ba su kai shi ba ko ko A'a, to ai ma'ana su ba za a sa babu su a cikin sahabban manzon Allah wanda suka kai wannan matsayin ko babu. A babu su gaskiya. Da su ba ka yi yi ba za su kai su ba. A'a, kai fa yanzu fa kace fa ai wa'annan da suke gane zancen shehu a rufai ne wani matsayi suka kai. Na'am. sai na ce ma to a cikin sahabban manzan Allah akwai wanda ya kai matsayin da su a rufan nan na mabiya shehu suka kai akwai akwai a rufan kamar sai na hadi shi wannan ya zanta ma hali ma masu ne wanda babu irin shi to da Allah kana ji to gaya mun wani abu da manzan Allah yake gaya masa irin wannan to kaga kana ji to mu kana ji a tsaya tsaya tsaya mu kana ji mu musulmai ne daga manzan Allah muke karɓo abu tunda ku daga shehu kuke karɓowa sai an jima tunda dai babu dai daga manzan Allah ku to Allah ya saka ma da alkhairi a ai sai an jima ai ni ba na so mu tsaya muna bata lokaci ne tunda dai daga manzan Allah babu to mu manzan Allah ya ishe mu ku sai ku ta bincike shi kawai abin da yake akwai Allah ya shirye ku to ga wani nan ban sani ba ya ya yi dai sallama amma ban sani ba ko kira zai za in kiransa kaji ba matsayi ne amma cikin sabon manzon Allah babu Allah bar ga yi zargi ya sa da ce to mu manzo Allah mu ya ishe mu tunda dai manzo Allah baya faɗin irin wannan ba dan tumo shi muke ku kuma da kuke bin irin wanda suke faɗin waɗannan ba dan ku je ku ta bin su a wajen Allah kowa ya yi bayani kowa ya yi bayani a wajen Allah a wajen Allah kowa ya yi bayani tunda ku dai wa'annan kuke bi masu irin wannan zantukan ko <laughs> Eh, gaji ba mu manzo Allah ya ishe ku je ku ta su ina ganin zan tashi har dai na tashi 'yan uwa kun gani yanzu Hafiz Madibo ka ji jiki kuma wallahi ka ji tsoron Allah ka babbata wallahi kuma ka tozarta 'yan ɗariƙar tijjaniya na duniya ka cika baki za ka karɓi shehu da abin da muke da shi a kan shehu zo za ka kare ka amsa amma mun zo mun haska abu guda ɗaya ina jin bayan ya gaza wannan na sake fara masa duk ya kasa kwata shehu wallahi ka ji tsoron Allah kai inda ni ne kai wallahi ba zan ƙara sa kyamara ba zan tafi ta karatu ne ko na bakan hanyar karatu amma yanzu kila a gobe ka ƙara sa kyamara ka ƙara jahiltar da wawaye a gobe ka ƙara sa kyamara ka zo ka cika baki ka cika baki kana ta kiran sunan alkanu amma ka ba wa duniyar ɗari ka kunya wallahi ka zo ka ce za ku kwaci shi ka kasa kwata su kuma a hannuna hadisi eh na kawo faɗi za a habamtu hukuntu wallahi ina da irin wa'annan zantukan da shi ya faɗi duk duniya inda zaka koma babu ina da su guda ɗaya na fara kawowa amma duk duniyar ɗariƙa an kasa ɗa da ɗariƙa ta haifa da zai kwaci shi faɗi za a habamtu hukuntu ka kasa sun kasa jahilan Furof sun yi sharing ɗin muƙabalar. a zaton su cewa za a yi maganin wanda ya rike wa shehu makogoro ya rike wa mabiya shehu makogoro za a yi maganin alkanu jahilan Furof. wannan mai kirayayyen haƙorin mara tarbiyya mahaukaci na bauchi wallahi sun yi sharing ɗin muƙabalar, amma da suka ji ba daɗi sai suka goge da suna munna ga wanda zai yi maganin wanda ya rike mana wuya ga wanda zai yi maganin alkanawi wanda ya gagare mu ga wanda zai lissa alkanawi mu huta da alkanawi sai kash sai ga shi tozarta ku yayi tozarta shi ku yayi tozarta shi ku ne yayi tozarta dariƙa yayi ga shi wa afefe ta iza ahbabtu kuntu kun kasa shi yanzu dan Allah wanda in ya faɗi magana shi ya kasa kwata kansa ko ku kasa kwatarsa shi za ku bi dan Allah ku ya kanku adalci Allah ya shirye ku sa ku gane madduba Allah ya sa ka gane amma dai a je makaranta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika insha Allah la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi